اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على وآله ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين جيا abin da ya shafi dirasan mu mun ɗauko ta kamar za mu ƙare to sai zamo yanayi ya sa muka ɗan dakata ba mu gama ta duka ba bari ni ma ɗan ƙara hasken littafin a gani ko ya zama mu ma ba mu ƙarasa ta ba to yau za mu ɗora a inda muka tsaya jiya jiya muna tafe a cikin adilla na eh, adilla da take nuni akan wajabcin sujuda akan ƙasa nan wun yake ce mana mun koma ta baya mun haɗa bakin fatanya inda yake cewa ah, ah, a nukuɗa ta nawa ce ma muka tsaya ta sha biyu ko wadda da muke ci eh, ita ce ta sha biyu yanzu muke tafi akai to za ka gani daidai shafin da muke din inda muke yanzu shafi na saba'in daidai ne to ƙasa za ka sako wani gudu ce wahalar munasabar li haqiqati sujud ka gani ko yawa wa hiya gayatul khudu fi muqabili azmatillah yace yace shin abin nan abin da yake da munasaba ko wa qadil hal mai ma'ana qadi qad al munasabatu li haqiqati sujudi wa hiya ghayatul khudu muna abin da dangantaka da take tsakanin haqiqanin sujada shine tsantsar azkanta ko kwafawa shine kudu'i fi maqabili azmatillahi daura da girma na Allah ta'ala madaukin sarki akwai wata munasaba illa da abin da ya dace a kai illa turaba in ba kasa ba ya ce fa yadul insanu wajahu alai mutum ya dora goshinsa akai aw ala ghairihi ko kuma wani kasa din min sa'iril ajza'il ard daga sauran bangarorin ajza'ul ard fi ta tadalluli a cikin gayar kaskantar da kai wa ubudiyyatin da kuma bautar da kai wa akasa maskanatin da kuma ƙarshen nuna wa Allah buƙatuwa shine miskinanci maskana kamar mutum ya zama yana da maskana tare da miskini kenan wa tawazu'un da kuma kaskantar da kai wa iftiƙarin da faƙiranci lahu ga Allah ta'ala madaukin sarki kama qala al-allama al-faqih al-amini allama amini da ya faɗa Allah ya masa rahama shine rahimahullah wal ansabu bis sujadati abin da yake da munasaba da sujada wadda allati in hiya illa tasawur wadda ita ma hiya illa tasawur in ce mai ma'anan ma ba komai bace ita in banda kaskantar da kai wata zalluli da kaskantar da kai dai again tujahu azmatil maula ta bangaren girman Allah maɗaukakin sarki subhanahu tsarkakin sarki wa tujahu kibriyahi da kuma bangaren girma ko na Allah an tuttakhadha al-ard akwai abin da ya wuce a riki kasa ladaiha gaba ga sujadan ta zama ita ce masjidan abin da za a ɗora goshi a kai yu'afirul musalli biha khaddahu mai sallah ya rinka yin ta'afirin kundukuki shine kunci ake jago yawa khad shine hukun da kuki a Hausa ana kan ce da kuki a ce kumatu a ce kunci to dai dai Hausa da mutum yake wai ragi mu bau ya turmuza komai sa hancinsa kur sajidi lillah domin as lillahi mai sujada ga Allah eh, da kur ya tuna tinatihi yimbunsa da aka yi alwadi'a wanda wannan yimbun wanda ya zamo ba a bakin komai ba alkhasisa wanda aka rubata allati khuliqa minha ya tuno wannan yimbin da aka halicce shi daga ita wa ilaiha ya'udu kuma ita zai koma wa minha yu'adu daga cikin ta kuma har wala yau za a dawo da shi taratan ukura wani lokaci na daban hatta yatta idu ya zama ya dan fara wannan a zuciyarsa har sai ya zama ya wa'astu biha da ita wa yakuna ala dhikri mm, abin nan dhikrin min wada'ati aslihi ya kuma kasance cikin tunani akan wada'ati aslihi kazgantin asalinsa shine wada'a an lura wada'ati aslihi ma'ana kaskanci na asalinsa liyata attalahu khudu saboda abin nan khudu'i kaskantar da kai tawazu'u ya zo masa ruhi na ruhi liyata attalahu khudu'in ruhi domin kaskantar da kai na ruhi ya zo masa wa zillin bil batili da kuma ƙasƙanci a ɓoye a baɗininsa ya yadda shi ƙasƙantacce ne ba wani takabburi tare da shi wa in hiɗaɗin fin da sarayar da kai an lura in hiɗaɗin fin da kuma sarayar da kansa a cikin zuciyarsa na mutakaraya karaya shine karayar zuciya in hiɗaɗin fin nafsi an lura wa in difa'un fil jawarihi ilal ubudiyyati wa taqa'usu an tarafu'i da kuma tura shine indifa'ul indifa'un eh, fil eh, jawari da kuma turewa daga gabansa ilal ubudiyya zuwa bauta na Allah ya ma'ana ya tura gabansa zuwa bauta na Allah madaukakin sarki wata qasa an tarafu'i da kuma sarayar da kansa kaskantar da kansa shi ma ne ta ƙasa shi ma lugace ta kaskanci mutum ya wulakantar da kansa an tarafu'i kar ya yadda ya dauka kansa ya mai da kansa ƙarami an lura ah, wal ananiya ya cire wa kansa ni ne wa ne in an zo wajen sallah ya ce kai yana ciya ma ya shigo cikin talakawa ko yana gwamna an lura ko kuma kai ni fa nan alaran ma ne gangara nan fa duk mai kotula ya idu mu kuma mu haɗa sahu da su an lura to wannan duk girman kai ne a bakin sallah idan irin wannan ya zo maka cewa kai ne wa ne yanzu kuma za ka yi sallah cikin suwa ne to sallah kafa ba ta yi ba domin kayi yi takabburi kuma so ake ka ƙasƙanta. ka kaskantar daga kai ba bakin komai kake ba ka dauka wa'annan da basu karanta ko izu ɗaya din ba dufin jika daraja a wajen Allah to ka cika alaran ma na gaske ka cika hafizin qur'ani idan ka dauka wanda bai san komai ba amma ta tsakanin tsakaninsa da Allah akwai wani abin da Allah yake bukata a cikin zuciyarsa yake bukata a zuciyar kowa kai ila baka da shi wannan ya fi to ta nan ne bayan Allah zai girmama halittun Allah maɗaukakin zargi, an gani ko to shine ya cire wa kansa tarafu'i ta ƙa'usa ana tarafu'i kaman in mutum yana da in doki yana da ragama ko in yana da linzami ai kaga in ba linzami ne ta abubuwa ko amma da linzamin nan annabi ana da ƙarfi sai abin da aka ma zai yi ka gani ko to kai ma kai wa nafsu ɗinka linzamin da za ka riƙe ta kanta yadda ta ɗaga kai shine ta ƙa'usa ana eh, tarafu'i kuma abin nan ah, wal ananiya da ananiya ni ne wani wa kunu ala basiratin kuma mutum ya zamo yana yin abin ala basiratin min annal makhluk kan cewa abin halitta min turabi da ƙasa haƙiƙi wa khaliqun ruwan da ya zamo abin halitta ne da ƙasa haƙiƙun wa khaliqun shine ya cancanta wa khaliqun kuma ya dace bizulli da ƙasƙanci wal maskanati da maskinanci laisa illa ba wani in ba wannan ba an lura mutum ya rika kansa. shi da aka halice da ya kasa a shi ne kaskantacce shi ya kamata a ce shi ne a ƙasa an lura to shi ne wala tujadu hadhihi al-asrar amma fa wa'annan asrarai da muke kawo ba sa samuwa qattu da dai wa qattu an lura ba taba samuwa ba da dai ko da dai a filman soji من subi والديباج wal hariri wal وسائل min wasa'il yace wannan abubuwan da muke kawo ai mutum ba zai same shi ba in yace dole sai yayi sujuda akan katafariyan carpet misali ko masallaci ne wani ya leka masallaci ya ga dita bar ta kaba ce sai ce ba zai shiga sallah ba ya fi so ya ga wanda ya sha fenti aka sa carpet lazimi karan dan dan ya shiga cikin masallacin na ƙanshin turare nan ne ya dace da irin ƙimarsa to kai kuma sallaka ba ta yi ba in dai girman kai ne ya sa ka an lura gara ka zo ka shiga cikin talakawa kan tabar masallacin da yake da tabarman kaba jikin bangon da yanar gizo-gizo ta makale ma a riga me ya kawo ka bautar Allah dama kai ba bakin komai kake ba ka zo bautar Allah ne amma kana girmama kanka kan cewa wannan masallacin bai dace da kai ba wancan ne ya dace da kai to ba sallah za ka yi ba ba sallah za ka yi ba ka zo kawai exercise ne wanda aka saba da shi an lura amma ba sallah ba ne amma a fagen sallah kowa da kowa duk ɗaya ne kai ne ake so ka ɗauki kanka haka an lura kowa da kowa duk ɗaya ne yanzu in ka shiga masallaci ka ga siliman da sauransu kai ma sai kaddara da kai da su duk ɗaya ne har wala na'am wannan ana magana da babban mutum ne a ilimi a haddar Al-Qur'ani, a kuɗi a mulki in ya shigo cikin jama'a za a yi sallah ya dawo da kansa daidai da kowa to tambaya haka kowa in ya shiga masallaci shi ma sai ce wannan din ɗaya ne ai in baka yarda ni da kai ɗaya bane ba baka da sallah sai ka ce da kai da shi ɗaya ne zaka je ku yi daura da shi har wala kai ma ya dace ka haka? an lura to kai ma kai kuma in ka shigo kai ma sai ka ɗauka akwai na gaba da kai yanzu sun ɗauki kansu ƙasƙantattu in ma liman da alaran ma gangaren kafugo ya ɗauki kansa ƙasƙantacce kai me ya kamata ka ɗauki kanka takalmin ƙasƙantattu an lura saboda kada mutum ya je masallaci kuma ya ce a ah, wannan ya ce kowa da kowa masallaci duk ɗaya ne ƙarya kake kai maka sama ba ɗaya bane ba su wa'ancan tawazu ne aka jawo su kuma suka yadda kuma duk abin da ka yi a nan dai a nan gaban Allah ne a ah, ba za a gwada ma ai duk yanzu kowa yanzu kowa ya ka kansa ne in alƙali ne a kotu ana shari'a ila ya ma wata <laughs> shari'a ka zo kana taka maka a mallaci ba abin da zai ce ma kuma ba zai dauke ta ya rubuta ya je da ita kotu ba an lura in ko ya dauka ya ce okay wannan ya ga mana masallaci bari dan iska za mu koma ai ba ƙara ta ba ta to da shi ma nan har yanzu ne ana jika da yayi amfani da ikon nasa a masallaci shi Allah so yake ka zubar da komai yanzu kai ba kowa bane saboda haka duk abin da aka yi ma ba ma ka san an yi ba abin da kai kake san da shi me sallah in ta yi ka sani in ba ta yi ba ka sani damuwar ka kawai Allah a wannan lokacin da ka to wannan ake da bukata saboda haka kaga wannan ya kawo mana ne ya cewa ba zan yi wa mutum ya samu wannan sirrin ba na kaskantar da kai ga Allah filman suji akan shimfiɗa wadda aka saka ta saka ta musamman irin dai kafet mina subi kafet ɗin da aka yi shi na gashi wa dibaji da kuma dibaji duk nau'in abubuwa ne na shimfiɗu Walhari da alhariri da abin dibaji abubuwan da ake saƙa da su akwai alhariri akwai dibaji akwai abin da ya shafi asofi ah, wa amsali da makamantan wa'annan min wasa di'a daga cikin abubuwa na more rayuwa shine wasa di'a di'a abubuwa na more rayuwa ko da'a warraha da hutu a gani ko mimma ah, yura lil insani annamatun fi nafsihi ko mimma ne na insani annamatun fi nafsi daga cikin irin abubuwan da zai nuna girman mutum abin da in ka zo da shi ya ce kaga wata irin duma da wani alhaji ya zo da ita yawwa to idan wannan ne dan a gani a faɗa alhaji gara ka ajiye wannan kafe din na ka sayo tabar makka ba ka zo da ita mahallaci gara a ce ka kaga dan matsalo dan kafe din mana zai zo da mai mai tabar makka ba daga mota alhaji duk motar da Allah hauhu ci take amma wallahi abun kunya aka fito da tabar makka ba eh shi wannan yayi ne saboda ya maganin zuciyarsa ita kuma zuciya dama sai ana dangware ta in ta sai ta can sai ka dangware ta ba ana gaya mana yadda shehu dan bodo yake rigima da in an yi wani abu sai gari sai an tambaye a ce ya shehu ya kai wata rana an ce yana zaune ya kira wani mutum ya ce dan taka min nan kirji na shi mutum ya dauka dan exercise ne haka kamar yadda ba kawai sai ka je kusa da sai ce zo ka taka min nan kirji na da kafa ka kaka kobe takalmin har zai yana duce ce dan taka nan ko kaga ka dauka kila ko don baka san me to kaka je ka saba ne ce taka taka kaka ku cire takalmin sai ya daga kafa sai ya taka kirjin shi dan fodiyo sai ya daga ya ce to ki fito kira ma wai ya wuce ne bai ce masa akar magallahu eh take ce wannan wai bai san gaba bane bai gaida kai ba sai sai bai ce okay ni zaki yaudara dan bai gaida ni ba me sai ce malam jima na zo eh zo ya ce ya yi ce dan taka mun nan da Allah taka kamun kirji na zai ce da ce aka ce da takalmin zaka taka ya taka shi bayan ya taka ya ce to ita fiye kana gode sai ya ce wai ke ta to ki fito kira ma ba ma gaishe ya ma taka ne ko ba ka lura ba to kaga ashe zuciya rigima ake da ita an gani ko haka nan abinci an kawo abinci sai ya ici shi ma aka yana to ki fito ki ci nama da sauran zai ce fito ki ci in za ki iya aka ji yana faɗa da mutanen da suka suke matambaya tambaya aka ya ce ku ɗauka ku je ku cinye aka ɗauke aka tafi in kin isa bi suke kwato ba ma wai za su rage miki ba a'a sun ma ɗauke gaba ɗaya an lura ka san mutum bisa al'ada in kana ɗan ko an kai alimi, za ka yi buɗe baki ko da ka ji dan mutum assalamu alaikum ya <laughs> ga yarje kaga mutumin nan ya zauna ya ruwa a gida ya zo <laughs> mun shanye na wata ri an lura to irin wannan sai a ce da ya zo sai ka ce masa sai ka ce mata to fito ki sha in ke ce da ikon sha sai ke ce mana yi bude baki da man ya zo da niyan hakan ne shi ma ya ce alhaji kai fa sha sha in ka rage na sha in kuma ya zaka abin da to sha hanji to ainihin irin wannan uku ma irin wannan ma guda uku sai ina ce a to cinye sai ya cinye ya shanye ruwan sanyi ya komai yana zaune yana salata na ya ce to fito gashi ne yake ko ki kwato daga cikinsa an lura to kaga tarbiyyar nafsu kenan A wanda zika kware da ita suka iya komai ta kawo sai su yi mata akasin haka to irin wannan ne ake tadi to kaga nan dan mun ji, in mutum zuciyarsa take ce masa bai kamata ka je masallaci ba da dadduma ba sai kai kuma ka ce masa to bari ma in ɗauki ledar da shinkafa ta ƙare ko leda siga in je da ita yau akai zan sallah lahi alau ko alhaji da shagonsa ka ta fara mai kuɗi an ta mallaki da yaran shagon sai a ga ya ce da ɗaya yaran shagon ba wannan leda. karɓi wannan da duma ya shimfiɗa leda ya sallah a kai su yaran su yi akan da duma a ce je yana cewa in kin isa je ki sallah akan da duma ki ni na yi a leda duk wannan hukunci ne na zuciya waɗanda suka san halinta suke hukunta ta ka lura to ire-iren wa'annan abubuwan shi ne, ko ka sa kaya za a ce kai ai wani ya fi ƙarfin irin wannan kala ɗin an lura sai ce to an fasa ma ba za a sa irin wa'annan ba to duk da irin wa'annan ne to shine wannan bayan Allah yake kawo mana cewa wannan sirrin bai samuwa a ce mutum ya zalla akan abin da ya shafi mansoji bisubi wadibaji walhariri wa amsalihi da magamancinsa min wasa'ir di'a daga abubuwan more rayuwa warraha da wanda ake zama akai a huta mimma yara lil insani azama wanda yura lil insani da wanda da an ga mutum mai shi an san cewa wannan mutumin yana da girma fi nafsihi akan kansa wa hurmatun wa karama kuma yana da alfarma yana kuma da karam yana da karamji wa maqamal ladai kuma sannan yana da wani muqami ka gani ko a gaba gare shi wa yakunu lahu taraffu'in ya zama yana ɗaga kai ya ja masa yana jin shi ina waye sai duk nan ba mai duma irin dawa ai tunda na je alƙahira na zo da ita ba can ma wuya take an lura to kaga an samu matsala alhaji ne <laughs> ko wata jabbur da kuma tajabburi ya zama jabberi wa isti'la'un da kuma ilmin kai isti'la ila ya mai da kansa ali madaukaki ina isti'la'i ka gani ko a ah, wa yansilahu inda zalika min al-khudu'i wal khushu'i wannan sai ya jawo ya kwabe yunsalahu min al-khushu'i wal khudu'i wannan sai ya jawo ya kwabe ya sance wa kansa khudu'i kaskantar da kai wal khushu'i da khushu'i gaba ɗaya yanzu bai da khushu'i bai da abin da ya shafi khudu'i ga Allah madaukakin sarki yanzu girman kan ne tsura har a gama sallar ƙarshen da yana lissafa yana leƙa ce kai ba wancan da irin da duma ko san kada dawa a ah, canjin da duma ya kama ni a ƙauyen nan a ce akwai wanda ya gani da duma ko a masallacin nan ai da da masallacin nan ba irin dawa to canjin da duma ya kama tunda wannan duk ta zama gama gari kowa yana da irin ta to ba a bayan sallah ake wannan ba Allah ne an lura yawwa ba a bayan Allah ake irin wannan ba to wannan alal akalla kenan kaga dai tarbiyya ce ake koya mana dan in mutum yana jin cewa ya fi karfin yin sallah akan kala kaza yawwa bari mu dawo gida yanzu ma kaga muna da turba ko ai akwai turba yar ubansu ko bari mu ce turba yar ubanmu ko imamu husaini <laughs> akwai turba husainiya ko idan ka ji cewa girman kai ne a wajen ka kike jin kai ka fi karfin kai sallah akan turbar da ba husainiya bai ka ce ba mai kuɗi ba yanzu fa ba fa neman albarka kake ba a'a kai kana ganin level ɗinka dole ne ma kai sallah akan turba husainiya ai abun kunya ne ma a gaba kai sallah akan turba husainiya ba to yanzu ba falala kake nema ba girman kai ne saboda haka zai fi maka alheri ka bai wani talaka turba uzeniya ka karɓi dutsen da yake hannunsa ka yi sallah alaba ka ce da zuciyarta ka in kin isa je ki sujjara akan turba uzeniya ba girman kai bane dama yasa nake ai neman balala ne an lura ire-iren wa'ina abubuwan loga ce ta kada sallar mutum wanda kuma in mai mutum yawa za a nan wanda zai ɗaɗa sallarsa da ƙasa ba fitsari ne a jikinsa ba ba komai ba ya shafa turare ya yi komai ya iya karatun ƙur'ani ya iya ruku da komai a'a shimfiɗa kawai ta sa ba ka da sallah layi shimfiɗa kawai da ka kallafa kanka kai kafa ƙarfin kai jira akan shimfiɗa talakawa kaga girman kai babban bala'i ne ko to kaga irin wannan to kuma gaban Allah ba a so ka zo wajen maɗaukaki ne ya za ka karin wani homa da wani kai kai kai ne babba kaza kaza da sauransu an lura dan yake ce mana wa ta eh, ya kawo kushu'i ko yan kawo mana a cikin siratu na wannan ya zo shafi na 125 zuwa na 126 to shikenan wa ta kaddama fi ta ahlul bait alaihi assalam haqiqa ya gabata a cikin ruwayoyin iyalan annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare su me ya gabata yace bayanu hikimatu wujubus sujud alal ardi bayanin falsafa shine hikima falsafatu sujuda alal ardi falsafar dalilin da yasa ake yin sujuda akan ƙasa haythu qala al imam abu abdullah inda imam abu abdullah ja'far bin muhammad imam ja'far dan muhammadu baqir al urumi inda yake cewa alaihi masallam mun Allah tabbata gare su da shi da baban nasa li'anna sujuda domin ita sujada huwa al khudu'u shine dukawa rankwafawa kaskantar da kai lillahi ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya fala baki an yakuna ala ma yu'kalu dan haka bai kamata a yi shi akan abin da ake ci ba fala bagi bai kamata ba ita su sujuda an ya kuna ya zama za a yi ta ne alama yi ukalu akan abin da ake ci wailu basu ko abin da ake sawa li'anna abana'ud duniya domin su 'yan duniya abidu ma ya akuluna bayan abin da suke ci ne wa yalbasuna abin da suke sakawa a jikinsu idan ka ce ka fi ƙarfin kai buɗe baki a yi azumi kai buɗe baki da ƙoƙo da ƙosai ta fuskacin girman kai ba ta fuskacin cewa shi ƙoƙo da ƙosan nan ba abinci ba ne ka ce kai lallai dole sai ka je ka nemo bari mu ce rufaida yanzu ita ce ake ko sai ka rufe ido dai ka ɗan daddaure da ka sabon rufaida ko <laughs> ka zo kai buɗe baki da ita ba akwai lada a wajen buɗe baki ba to shi fa wannan bai da wannan ladan tunda buɗe bakinsa na masu girman kai buɗe bakin na masu girman kai ya bai wa wasu ci wannan abin buɗe bakin ya samu kwaɗan rama ya buɗe baki da shi yana mai ƙasƙantar da kai gaba ga Allah maɗaukin sarki ya fi masa alheri akan ya buɗe baki na girman kai alhalin yanzu ba fagen girman kai ake a ciki ba ana gane wannan abubuwa to shine irin wa'annan abin da yake kawa to shine sai suka cewa eh, sujuda asalin yin sujuda saboda bayyana ƙasƙanci ne bawa ya nuna ƙasƙancinsa ga Allah a azza wa mai girma da bawaya wala yamma an yakuna ala ma yu'kalu ka a akan abinci an lura ka san dama ana cewa ai akwai masu hikima lokacin MVN ne aka yi wasa da masara ko aka ce inda kowa ja ta wani mai hikima ce sai ta ja ku to lokacin MVN aka ce na masara ta ta tsada an lura dan buhu sai da ya kusan kai kwandala uku <laughs> buhun masara sai da ya kusa kai kwandala uku kwandala uku wane ne a wani la'uku ya yi tsada ana da jiyar la'ila ilaha illallah matsala ta tashi wannan la'uku a ce ai ne lokacin kamfen kuka dinga ta wasa da ita an lura to girman kai ne to yana taɓa mutum a ko menene a kai to sujuda kan abinci zai gwada mutane suna da girman kai sujuda kan tufafi na sawa mai tsada a ce ana yi a kan tufafi sai mutum ya ce aje kwari a ga wacce shadda ce ta fi kowace tsada a yanko masa ɗan kyalle a jiki ya zo ya yi abin da zai ninka sujada a kai na farko sannan hatta irin su turba ɗin ana ɗora ta akan wani ɗan tawul da ake sa ko wani ɗan hankici da ake ɗora turba to shi ma ka ce ba za ka ɗora akan na talaga ba sai hankici mai kyau mai tsada duk ta fuskacin girman kai ba wai neman falala ba a'a idan neman falala ne kace wannan kyallan an ce a kabarin Imam ne yake aka gutsuro mana wannan turbar albarkacin ƙasar kabarin Imam Hussein ne Alhaji da mace kai a in ne sallah akan ba wannan ba yanzu kamar sallah ta ba dai ba dan me saboda neman albarka an lura amma idan yana yana je ga alhaji ku a wani turba ai ala ina ai ina ta musamman ma nake sayowa ai naje ma na duba na zaba haba me amfanin kuɗin eh ai na faɗar musu juda ga wannan ta ɓangaren girman kai to shi ma sallarsa ba ta yi ba turba husainiyar din husainiyar eh husainiyar ai baka yi ji ba ko mutum ai bai yi ji ba tunda baka yi ji ba kai ka je ka karanta abubuwan da imam husaini ya yi a bayan garba na ga wani mai da littafi yake cewa ina ana neman makarantar irfani makaranta ta irfani ta gyaran ruhi ta sarrafa zuciya in ka zo filin da nan ne duk abin da aka yi a wannan wajen imam Hussein bai taɓa gwada Allah ya yi wani abu ba yana Allah godiya ne ni kake a wannan kai wa wannan baiwa ni ake zagi saboda kai ni ne ake cin mutuncin iyayena saboda kai Allah ni ne ake kashe iyayena saboda kai yana kuka yana ga Allah wannan abin ya yi mai girma to ka kaskantar da kai kenan duba daraja fa irin tasa to kaga shi ne husainiyanci ka gani ko Allah na gode maka da ka azurta da samun dukiya har nake iya sayan turba husainiya kuma da ya siyo ma bai so shi kaɗai ba sai da ya rarraba kuwa kuma irin nasan komai da komai ire-iren wannan bayan Allah ma da ya ji zuciyarsa ta ɗarsa maza wannan ya kamata ka aje sai ya ki ajiya sai ya bada ita sai ya ajiye wadda ita ba ta so ai dai ya je ko ke ba kiya so ko eh to ni ita nake so in bauta Allah na da ita ni ban fi karfin ta ba in ke kin fi karfin ta in kuma zaki sayo ta ki je Iraki ke ma ki so. wanda suka isa da zuciya haka suke azabtar da ita in za ki so je Iraki ki so mani wannan din da ba ke so ni kuma ita zan yi sujjada ta ko ba lura to kaga irin wannan shine tarbiyyar nafs na haƙiƙa to makarantar imamu zai ne kenan amma mutum yana sa girman kai to ya samu matsala kuma an lura to shine sai yake ce mana da wanda ake sawa a jiki alhadid yace hadidi ne wannan wa hadhihi hiya hikima wannan ita ce hikima ta khalaqallahu subhanahu wa ta'ala lil insani khalqullahi subhanahu halittan da Allah ya yi wa mutum a haifu qala inda Allah ya ce masa azza wa jalla min qa'ilin wanda ya fifici duk wani mai faɗa ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mini an lura can manzo Allah ya ce in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina da mutum da aljan ban halicce su ba sai dan su mini idan da wanda ya fara bautan Allah duk kaunu kan ce duniya duniya wani abu ne cikin kaunu duk kaunu manzo Allah ya ce shine nan muka karanta rana gadir ko ya ce an halicce su da shi da ala a haske a dangwale guri ɗaya sai da suka shekara dubu arba'in gaba da al'arshin Allah suna ibada Allah kafin Allah ya yi duniya shekara dubu arba'in shekara dubu arba'in a can fa ba nan duniya ba wanda aka ce mana yau man kana miƙidaruhu na albasana wuni ɗaya a can shekara dubu hamsin ce duniya wuni ɗaya a can shekara dubu hamsin 24 hours ba shekara dubu ɗari to 24 hours na shekara dubu ɗari ɗari so dubu arba'in kafin a yi duniya haka manzan Allah da Ali da Fatima da Hassan da Hussein suka share suna bautan Allah wannan girman kai ne yasa manzan Allah yake faɗa a'a tabaligi ne saboda a san cewa akwai manufan Allah da yasa ya yi su dan haka ma ka nuna Adam aka ce ya bi su in yana son wani abu wajen Allah ya nema ta hanyar su ba wani za dan kai dan waken zagaye ka dawo zaka ji ka arami dole sai ka tuntuɓa saboda Muhammad da Ali Muhammad Ko ba gurin la na Muhammad wa ali Muhammad to shine saboda haka ya kawo mana batun cewa dan haka Allah ya kara ya halicci mutum ce bai halicci mutum da aldan ba sai dan su yi masa bauta to kuma bautan nan ita ce ɗaukar kanka ba a bakin komai ba shine ƙarshen bautan Allah in aka haɗa gungun taron jama'a gaba ɗaya ka ji kowa ya fi ka daraja a wajen ka ji kowa ya fi ka daɗe, ba za ka taɓa yadda cewa akwai wani mutum da tsakanin kai da Allah ka fi shi daraja ba kana ta tsoron cewa kada wata nagarta da ake da ita da wani suluki da ake a cikin Allah ta iya ma wannan ya fi ka a gani ko gurin program ne aka wajen zama ne a wajen program ai maulidi da lada ko aka gadar da lada amma in ka je sai in ka duba ka duba haka babu ya ka ce no environment sai kai kwana baka da ba ga irin kujera taku ba ba mahalli ba da bayyanan da zaka zauna a jan wani ne aka yi tambaya yake cewa baban kuskuren shekh zakzaki shi da ya fifita su malam tura a kanmu shi ne wani yake ce musu to yanzu akan makumullahu kuna ga ko akwai lokacin komawa islam movement a ci gaba da tafiya ya ce no environment a yi an lura <laughs> to aikwa ya gano din go din da ya noke <laughs> mutuwa ce kuma menene da an ga <laughs> ta tabbata ga to duk wannan abubuwan jama'a wanda ya sa muke faɗa mu mu auna kanmu daidai da gurin nama a wajen program yana so kai asaran yana idan isa ka kai asaran ladan wannan program din duk girmansa gurin zama ne kayan da zaka sa ka je wajen ne ka na ko maganar da zaka yi a wajejen ne an lura ko abokan gaisawa ka a wajejen ko ko ko daidai da magana ka faɗa a guri yadda za a tsara program maulidin annabi ne maulidin sayyida ne na ali ne maulidin sayyida khadija ne ka ce shawarar da ka bada in ba a aiki da ya to kai ka ma daina tunda ba za ka faɗa magana a ji ba to ka saka girman kai a ciki kuma ka yi asara duk ɗawainiyar da za ka yi a gani ko shi sa ga wasu bayan Allah aka ce me shawara wasu ma su ta magana wani yake ce a komai komai yana da abin cewa in an tambaye wani baka ce komai ce ai magana da wani ita yi ni ma da zan yi ita zan yi an lura to amma kaga irin san nuna sun iya mota nan gwaninta a tsara abu zai ce to eh na ganin dai inda za a yi kaza a yi kaza a yi kaza ebo eh, magana duk ilimin ya sa amanta maganin da aka faɗa saboda yana ta kwana da jama'a wai shi Kwararre ne ya iya tsari ko to in ya gama kuma aka ce kai kai kai ai wannan ba zai yi yanzu bu mu takalmi ba ni takalma na tafiya zan yi tunda ba za a bi <laughs> shawara ta kaga ya fita kansa daga cikin masu bauta Allah daman can kaga yana da nasa take din to duk wani abubuwan na san duk an san menene ake nuna mana a nan ko duk inda kake a fayyanka na me kar ka yadda zuciyarka ta ɗarsa maka wani abu na girman kai a bayan komai ka ɗoru a kai to ta ɗora ka akan keken mai ake ce keken ɓera yawwa ta ɗora ka a keken ɓera gaban Allah kuma ba a zo akan keken ɓera <laughs> an lura yawwa shine to saboda haka bari mu koma mu maimaita ko wancan da yake daman rannan mun yi shi bari mu maimaita iya wannan yake ce mana abin da ya shafi eh, mai a akan ƙasa yace an tuttakadal ardu a riƙi ƙasa ladaiha gaba da sujjadar kenan masjidan abin ɗora goshi akai yu afirul musalli mai sallah ya yi ta'afiri biha akan ƙasar shine alaiha ba mai ma'ana ala biha akan ƙasa khaddahu ya turmaza wannan kundukukin sa ko kunci ko kumatu ko duk dai hausar da mutum wani ragimu an fahimu kuma ya sa a hancinsa ya turmana ya budduka hancinsa a kan ƙasa lita da kuris sajidi lillah domin shi mai sujada don Allah ya faɗaku na me ya tuna me ɗinatuhu yimbunsa alwadi'a wadi'a ana nufin abin da yake ba a bakin komai ba Kasan, ai ƙasa ce ake ɗebowa sai a kwaɓa sai a eh, rubata. har sai ta fara wari sannan za a yi bulo an ware ta da cikin ƙasa an maida ita gefe an lebe ta maƙila da yayi to shine ake nufi da wannan wazi'a din ka gani ko kuma ana kiran wazi'in abu kaman abin da ya shafi tumatiri bari in ce tumatiri ko in mutum aka yi noman tumatiri ai ana zuwa eh, eh, me ake cewa cin tumatiri ko me iban tumatiri da ake roro ne ko me to shikenan ne da ake faɗa irin tumatiri yana ana zuwa eh tabi to dada in an iya bai ai kaga ana ware lori daga ciki ko a ware abin da ake cewa na'am gwalagwaji kaga ne ko akwai lori akwai na tsakiyar lori akwai gwalagwaji gwalagwaji shi wannan ya riga ya cabe ya ko yawwa su iya mai to suke suwa daga nan zai inji a markaɗe to akwai lori to yan ƙananan wanda ba lori ba su ne wanda ake sa ƙasan kwando a ɗora lori a sama kenan in za a yi huda cewa duk kwandon haka yake to irin wannan shine abin da ya shafi me ka nan maganar ma ne yawai da gima an fa yawa wadi'a nake so to wannan wanda aka ware gwal-gwaji shi ake kira da wadi'i allura ina so magana ne fahimtar wannan wadi'i saboda an kawo mana ita a siffa ta mutum ya dauki kansa bakin komai ba an kawo luga ta kaskantar da kai kala kala a cikin nan gun kala kala gaba ya ce a kira ta da kaza gaba a kira ta da kaza kuma da al'arabiya tana da ma'anarta allura to shine wadi'i bage alhasisa amina wadda aka rubata, ta ka gani ko shi yake cewa allati khuliqa minha wadda aka halicce shi daga ita wa ilaha ya'udu kuma cikin ta zai koma wa min hayi wa adu daga ita kuma a dawo da shi har wala yau kai Allah da gwanin ta yake ka gani ko taratan ukura wani lokacin na daban shine ranar lahira hatta yatta idu ko da yake ita taratan ukura din nan tana daukan abubuwa daban-daban kakan a mazamin ahlul ta ku raja ko yawwa za a yi in imam mahdi ya bayyana za a yi an mutane da daman gaske da sarakuna azzalumai da wanda suka yi kwace sai da zahara abubuwa da duk da ada da su a hukunci da wanda suka kwaci matsayin amirin mu za su yi bayani mutum ya miƙe ce shi ne wani wanda kuke cewa sai yadda na wani. to shi matsayinsa ba kaza bane kunji kunji kunji kunji kunji annabi ya ce kaza muka ce ba mu yadda ba muka canza kuma kun gare gashi abin yadda ya jawo masa ila wajen wasu ya sun tsine ma <laughs> to Allah ya ga dama a yi wannan to taratan ukura zai dauki raja'a da kuma wucin hakikanin ta lahira hatta yatta biha, yadda zai zama mutum ya wa'azu da haka wa kuna ala zikiri eh, zikirin ya zama yana daga cikin tunata zikirin zikiri min atin aslihi akan koma bayancin asalinsa an lura kun ga a din da kuma dawa yawa a bage nan waza'ati abin da ya shafi asalihi koma bayancin asalinsa shi ba kowa bane tun daga asi liyata attalahu khudu'u saboda kaskantar da kai ya zo masa khudu'u shine tawazu'i ka gani ko ruhi na cikin ruhi shi ake so dan mutum yana kudu'i da jiki ko a gani ka ce Salamu alaikum abin nan amma a zuciyarka ba haka kake ba a'a kudu'i na ruhi ake so mutum ya samu zai zama zahiran wa batinan shi mutawadi'i ne wa zullin fil batini da kuma ɗaukar kaskanci a sa amma gaban wa gaban Allah ba almai da ana ci hayata min dilla ba to ai shine dilla ka karam kofa wani ba Allah ba ka bauta wani ba Allah ba to shine ake kira da zilla amma dukawa Allah shi kuma shine zilla wadda ake so fil badin wa in hidadi fil nafsi da sarayar da kai allura karayar da zuciyarsa yanzu shi bai da kamai bai mallaki komai ba ba zai iya kansa komai ba wa in difa'u kuma fil jawarihi da kuma tunkuɗewa daga gabansa ilal ubudiyyati ya zuwa bautan Allah wata ƙa'usi an tarafu'i da kuma daƙile kansa shine ta ƙa'usi ya daƙile kansa an tarafu'i ya hana kansa ganin shi babba ne shine tarafu'i daga kai an lura ta ƙa'usi an tarafu'i wala ananiya da kuma cewa shine wane mai matsayi kaza an lura kana iya cewa ni ne Uzairu Badamasi wanda aka yi ne daga ƙasa almajirin malam zakzaki koma bayan kowa za ka iya ce haka ananiya in za ka yi ananiya ni ne wane amma ta fuskacin me kaskantar da kai an lura ba ka ci sai ni wani mai kaza da kaza da kaza to ka faɗo girin sai da ta yi kuma da da an lura to shine <clears throat> wa yakunu ala basiratin mutum ya zama yana waye an lura ya zamo yana waye min annal makhluq akan cewa duk wanda aka halice shi min turabi da kasa haƙiƙun shine yafi cancanta wa khaliqun shine kuma yafi alaɗantuwa yafi dacewa kaga haƙiƙun yafi cancanta ko wa khaliqun kuma yafi dacewa an lura <laughs> kalmar ta yi gama makhluqun min turabi haƙiƙun wa khaliqun shine mafi yafi cancanta ya kuma dacewa bizulli da ƙasƙanci wal maskanati da miskinanci laisa illa ba wani abu in ba wannan ba an lura to shine wala tujadu hadhihi al-asrar wannan asrari da ake kawa qattu da dai ba za su taba samuwa ba wa wa qattu fin fin a ce mutum ya kwalla faransa kaga qattu ta baya je ko wa qattu fil mansuji akan mutum ya kwalla faransa dole ne ya zama abun dora goshinsa sai yayi akan mansuji ma'ana abin da aka yi na saƙa mina sufi wanda aka yi da sufi gashi wa dibaji da dibaji shi ma dai sarrafaffen abin da ya shafi gashin ne da ake sassarrafa su a musu eh, me ake cewa da chemical a tsara su ne su ba da kalolin abubuwa ne za a haɗa sai su ba da zare wanda zai yi ba ko wani zare ake cewa komai da ruwan gaba Yau hoto, in haɗa ne irin wannan abubuwan kala kala an yi to shikenan sai yake cewa wal hariri da kuma al hariri wa amsalihi da makamancin irin wannan na abubuwan da ake saƙa abin sawa ko abin shimfiɗawa na alfarma min wasa'il di'a na daga wasa'il da'ati abubuwan da ake more rayuwa da su warraha da samun hutu a huta min ma yuralil insani wanda da shi ake gani ga mutum azamatun yuralil insani azamatun wanda da shi ake ganin girman mutum fi nafsi shi a kashin kansa yana ganin kansa da girman wannan ya dace ya samu ko na gefe su ga girman sa haka wa hurmatun da kuma alfarma wa karamatun da kuma karamci wa maqamal ladai da kuma ya samu eh, da muƙami ladaihi gaba gare shi cewa wannan ai da gani babban mutum ne wa yakunu lahu tarafu'in sai ya zama yana da daga kai da girma wata jabburin da kuma jabberanci wa isti'la da kuma daga kai dai duk kaga wannan lugar gata nan iri abubuwa iri ɗaya ne tarafu'i tajabburi isti'la'i shine tura kai inda ba mutum ya matsayin inda bai je ba wa saliku an inda zalika ko wa yunsalaku sai ya zama an kwabe shi inda zalika daidai lokacin da yake jin kansa irin haka sai ya zama yunsalaku min alqudu'i wal kushu'i an kwabe shi daga cikin kaskantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki da dukawa da sallama Allah sai ya zama hatta Allah ma bai sallama mu ba me ya kawo mutumin da ya ce ya rasulullahi ka ce mi azumi mi sallah yi ka ce mi azumi mun muna ba da zakka duk an yi aikin haji gashi yanzu an yi yanzu kuma ka zo ka ce daga baya ali za bi kai ne ka sa a yi wannan abun ko Allah manzo Allah ya masa zuwa ya ce Allah ne yace Allahumma in kana hadha huwa alhaqa min indika fa amtir alaina hijaratan kaga tarafi har Allah ma zai masa girman kai in mutum yana da girman kai ka gani ko bai yadda a juya shi ba to ka gani to saboda haka wannan shine babban hadari wa qad taqaddama fi riwayat ahlul bait alaihi assalam ya gabata a cikin ruwayoyin iyalan annabi ira da aminci Allah ya tabbata a gare bayanin wani bayani na hikimatu wujubu sujudi bayanin hikimar ko falsafar wajabcin yin sujuda alal ardi akan kaza su qala inda aka ce a ƙalar imamu abu abdullahi inda imamu ja'far sadiq yake cewa dan muhammadu baƙin yake faɗa alaihi masalam amince Allah tabbata a gare su yace li anna sujudu huwa al kudu'u. domin sujuda shine rankwafawa khudu'i ko kaskantar da kai lillahi ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya ko mai buwaya da ɗaukaka fala yambage an yakuna ala ma ukal to bai kamata a yi shi akan abin da ake ci ba shi din ma mutum ya ce sai abin da ake ci mafi daraja zai yi ya kai mai girman kai ne wai da basu ko abin da ake sawa shi ma mai girman kai zai ce sai abu mai tsada zai yi akai li'anna abana duniya domin su yan duniya abidu ma ya akuluna su bayin abin da suke ci ne wa yalbasuna kuma abin da suke sawa a jikinsu ka gani ko shi suke bautawa in mutum ya yi girman kai ya sayo da duma yanzu ba Allah yake bautawa ba ita da dumar da ya zo yake bautawa in mutum ya yi girman kai ya ce shi azuminsa ya fi ƙarfi in zai buɗe baki sai da ruwan zambam ko ko wani ruwa dai mafi daraja a duniya dan abinci ne in naman kaza ne sai ce sai naman salwa ko kaga wannan imanin ya salwanta ko in ya ce dole sai da salwa zai buɗe baki ai imani ya salwanta a nan <laughs> to irin wannan kenan to kaga yanzu ya zama abu da salwa ko ya zama ba man salwa yake bauta yanzu kaga fagen ci kenan ko haka nan tufafin sawa shi ma ya ce shi yanzu tun da mai da kaya gogaggu ko kuma ɗinkinsa duk sun tsufa bai da shadda mai kyau ba zai je masallacin juma'a ba in ya same ta ya sa ya ta masallacin juma'a yanzu ba zai bauta ba. shadda an lura to haka in hula ce in in in to yan duniya haka suke su ba su sani ba saboda ba lahirawa ba ne amma yan lahira Allah suke bauta bauta Allah nan duk inda ta kama ko da a tsantsa gwanan ƙasa ne ba shi fuda to su Allah daman suke bauta ba kafir ba ba tayal ba ba ba ba ba ba ba ba ka gani ko to shine Allah ta'ala ya datar da mu to shi shikenan sai yake ce mana alhadid wannan hadisi ne ka gani ko wa hadhihi hiya hikima to wannan ita ce babban falsafa ko hikima na khalqullahi halittar Allah da yayi na subhanahu ta'ala tsarkaken abin nan tsarkaken sarki khalquhu lil insan halittar da yawa mutum haythu qala inda yace azza wa jalla mai girma da buwaya Ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ba dan komai na halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mini to bautan nan ita ce mutum ya ɗauki kansa karan farko ba a bakin komai ba wanda yake shi a komai shine kowa sai tsara masa abin da za a yi da wakilci ko kuma haƙiƙi akwai wanda Allah zai ma wahayi a cikin manan a wa aka yi wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu nan akwai shi shine magajin annabi ko ko annabi ya ba mana magajinsa a bayansa ya bari waye ya gaya mana bayan shi fa ya gaya mana to haka gaba gaba gaba gaba har zuwa kan abin da ya shafi malamai ko jagorori kai da ganin wanda ya fi ka ka san ya fi ka ko to saboda haka in ko mutum yake jin cewa ba wanda ya fi shi to yanzu shine jagora kenan kamar yadda ake cewa dole ne mutum ya kasance yana da jagora idan kuma baka da jagora to yanzu kai ne jagoran kanka kenan a al'amura kaga ai muhalin ne abin da ba zai taɓa yiwuwa bane ba ko dole ne mutum ya zamo yana da jagora wanda yake ce masa yi kaza bari kaza idan kuma mutum duk yana da irin wannan nau'in girman kai to ai ba zai zama a ce yana da jagora ba ko a ce misali yanzu ka karatu muke ko akwai wanda anan duk sun wuce ni a karatu amma mun zo muna yi ko to idan mutum yana da rabu ya ce na fi karfin in karatu ana to shi kenan an samu wannan matsala ko in je wani waje in tara ana karatu ko wani littafin da muke karanta ko ƙur'ani in ce kaya ba eh, shekara nawa da yin karatun mu malaman tarbiyya sun ce alamun mutum yana da ilimi shine in ya ji wani bakon malami zai karanta wata mas'ala da ya santa ya kwankwance ya haddace ta da li'irabanta da tasarifi da komai in ya ji wani ya zai karanta ta sai ya dawo kamar bai taɓa ji ba saboda mene zai karu da abin da daƙi da bai ji ba a ciki an lura in dai matsala ce aka ce karka yadda wani bakon malami ya zo yana karatu ka ce kai ka wuce nan ba za ka ji ba to wannan ba sufa ce ta ɗalibi ba yasa duk inda ɗalibi yake bayyana littafi a gani ko duk inda ɗalibi yake bayyana littafi kuma department ɗin da yake ko in ce subject in yana karantawa ba sai iya textbook ɗin nasa da yake amfani da shi bane ba zai ko hand out in an gama karatun mai gabatar masa da lacca ya gabatar masa ta handa out su ko textbook nasa zai je ya nemi textbook irin wanda yake magana a wannan subject ɗin na wani da ya rubuta shi ma ya karanta shi ya ga wannan abin nan a chapter da aka yi musu ya ga shi kuma wancan a yaya ya kawo ta zai tsaya ya ji ta wannan littafin ya iya ta in ya gun kuma sai ya je ya nemo wasu textbook na wannan bangaren da yake ne amma ba wannan textbook din ake amfani da shi a su ba an lura sai ya ɗauko ga shi kuma wanda ya yi wannan magana yake yanzu misali akwai nahawu akwai risalatun nahawiyya akwai littafai na nahawu kala kala duk nahawu zai karanta amma ko akwai wanda ya karanta to aka ɗauko ka'ida, misali a ce za a yi magana akan abin da ya shafi jumla mufida ko sai ka ɗauko ta mai nahawu sai ka duba aka karanta muku a makaranta ka iya sai ka je ka ɗauko ta mai risalatun nahawiyya shi ma sai ka duba ka iya sai ka je ka ɗauko irin su littafan da ake kawo wani ma na larabci ne ka gani kamar irin su milhatul li'rab ka ɗauko ita ma kaga da sai magana akan abin da ya shafi jimla da shi kuma ya kawo da waka da haka ake karatu ba a tsayawa a iya textbook ɗin da kake karanta in dai wani ya rubutu a wannan fagen in malami ya karanta da kai ka kware ka ji english ɗinsa da tsarin sa. sai ka ɗauko wani za ka ga wani new kalma da za ka ga shi kuma wancan ya kawo sai ka ɗauko na ka ce to nan ne to wannan kalma ana iya faɗin ta kenan da kaza ma kenan duk shi ne har ma baka dama ka tafi cikin dictionary kuma ka ƙara duba da haka ake tara karatu amma kana rena cewa malam wani ne ba za ka saurari malam wani ba to kai fa ba ɗalibi ba hanyar ilimi ka kamo ba ba hanyar ilimi jiya maza bin alibaiti suka sake mu kawai suka ce mu je kowace makaranta har ta kiristoci mai yi karatu ilimi ne maza bin alibaiti ba a hana mutum ya je makaranta ko tawaye karatu an lura in dai ilimin ne za a ɗauko mutum zai shawo zai zai je yiwo karatun sai dai in bai gina daga na ƙasa ba amma in dai mutum mazhabin albaitin yake bi da gaske ba a sace imanin yan mabiya mazhabin albaiti da ma mutum ya ɗauko walawalarsa zaka bar shi da walawalarsa kai ka ji karatun a gani ko abubuwa nawa ne aka kai? ka ji mutum yana ta walawala kai burin ba ba tamdidin ba ya dai karatun ya fasa da lugogin aji in yayi kwana da su ba ruwanka ya gaba shi in yayi kwana ya gama wasan sa ya dawo titi <laughs> ya ci gaba da rayuwa an lura to wannan Allah kalla dai shine abin da muka da zango anan gun sai Allah ya kai mu satin sama kenan ko yau mun gama na'am Eh. irin lokacin sallah ne. Eh. kuma ya ɗauko gogaggun kayansa ne sababbi haka. Eh. Zai sa. To amma sai ya ki sawa saboda gudun idan yana sallah mai ko karin guga ko su yi squeezing. Eh. Sai ya maida kaman ko tsofaffi ko kuma ya sa wando ya sallah da singlet ya gama ya Masu kyan. Masu kyan ya sa. Shi ya eh. makoman shi yake a to kaga wannan shi misali in mutum zai yi sallah a yana so mutum ya zo mutum da ya zo Allah madaukin sarki da kyakkyawan Suba ko ta zuciya da ta jiki an lura yanzu misali in ya gama kila ma wajen budurwarsa zai yanzu wa ya zaba a gangayen kenan kaga budurwa ta fuwa wasu na ja budurwa ta fi aboki to shi ne ya ma nuna budurwa ta fi ubangiji saboda kai ya sa kayan karin guga ya lalace ya je ba za ta ga sosai din tsaf tsaf ɗinsa ba ko saboda yanzu zai yi sallah to sallar da kai da kake kofa da kayan da kake sa kai wannan shine yake fito da haƙiƙanin ita abin da ya shafi kalkantar da kanta mun ga Allah madaukakin sarki in ka je ta ce ya karin guga ya kari sai ka ce sallah ne ta ce kaka ƙara sallah daga yau sai ka zo ka koma saboda ba na son ka karin guga ya <laughs> ko an lura saboda su waɗancan ai ila ma uniform ne ko kuma sun yi datti ka dawo da su da ka tashi sallah sai kake tsoro kar ka sa karin su ya lalace ko wani makamancin haka ya ya faru an lura ba dan ko sun yi zafi ka san akwai bambanci akwai wanda kila manya ne in ka sa suna da zafi to bari tun da wa'annan da dan rangoma rangoma kuma su ba eh, yanayin zafi ake a ciki kana sallan kila turba kamar kai ta jike ta da gumi an lura to sai kai kaga ko wannan akwai bambancin fifici wannan masu daraja ne zan je guri mai daraja nan tun da bai da daraja haka mutum yake fasarawa kuma wannan yana ganawa da waye da Allah ai shi kamata a saba kaya mai tsada na ganin sarki a gona sarki ban Allah ko ai shi wani ce babu sarki sai Allah to amma kayan ka na ganin sarki sai ka kisawa saboda kada karin muga ya kare sai ka gama sallah sai ka tafi to ita wannan sallah ba ka bauta kaga akwai matsala ko to lallai ba daidai bane ba wannan tabbas in dai fifici ne na cewa kar ka sa su lalace ni ma mun yi wani aboki a fage muna <laughs> ce masa bawan Allah ya mara rasu Allah ya ji kansa gaye ne sosai to in ya riga ya sa kayansa to sai dai sallah a bari ya da daga yau zahar da asa. kaga shi ya je yawon mafi ya dawo amma duk da haka ba zai ba sai ya kwabai ya canza kaya in ya riga ya ɗau wanka to ba batun sallah kuma an lura sai ya dawo ya rasu bawan Allah Na <laughs> gani to kaga irin wa'annan dai ai ba daidai bane ko yawwa wannan duk ƙuruciya ne ma dai a lokacin amma ga duk mu manta ba ga yake in dai ya riga ya wanka sa wannan sa gogagge da dadame to sallar asar da azar kuma sai dai an dawo wani lokacin ma sai an dawo da gidan kallo el duniya sai el do haka <laughs> sannan su ne akwai wata markaz wajen kuroda ta wasu yan ko sudan ne da suke su ma akan je a yi kallo yanzu ma duk wuraren na ga kamar duba su wajen kuroda din nan malam ma ina ji kila ya sani yan misira ko yawa nan ake zuwa duk muka san sai na sai dina Hamza ta din duk wata kadiya da take faruwa sukan kawo bidiyo wanda ya kama da wannan rana. musamman suna sa a rasa ya sani ma ko har gadir suna kunna mu ba mu sani ba ka gani ko to ire-iren waɗannan abubuwan duk wani lokacin masu ya dawo sannan zai zo ya yi ya yi sallarsa kuma shi ba ruwansa in kai ma magana ce Allah ya yi sani kuma ya mun uzuri magana a bakin sa in gaya ce Allah zai mun uzuri ayi ko da ga irin wannan ya munazir in sallah mun fifita kayan da zamu yasa aka ce da sallah in zamu je masallacin idi da na juma'a ake kwalliya a sa turare a sa kayan da mutum ya fi so ko ga ranan arfa a kayan ka fa zaka zabi wanda shine yafi kowanne daraja a wajen ka shi ake so ka sa da ba za ka gana ya san arfa saboda ranan arfa je eh ai Allah ko to aka ce ka sa kayan da yafi kowanne daraja a wajen ka to sai ka sa ka zo kai aikin arfa da shi to sallah haka take ko ko da yaushe kaga da <laughs> ce babba an ce wai wani yan kabilu ko da aka ce masa kai anan kai sallah kai sallah ne ya ce yayi guda a maradi ko guda a tawa ko aka ce yayi wai azhar da asa haka ce kai mu ban mun yi wannan kam kanana <laughs> wai mu ban mun yi wannan kam kanana yana nan yayi karamar sallah ne a tawa ya zo ya babba sallah a maraɗi amma batun sun juma'a da azar da lasa a su ba su yin kam kananan nan manyan zuga yi don haka irin wannan ai <laughs> ba karama abu bane ba ko <laughs> to insha Allah ya da zangwa nan ko akwai saura shi ma ya zo kama wajen sabogin sa ya kama zai yi sujada mm. ko kuma ya gama lokacin sujudu shukur haka mm. idan ya shafa mai a fuskarsa zai yi sujudu shukur mm. to in ya kwantar da fuskumatin shi zai ɗibi ƙasa mm. shi ma gudun kar fuskar ta yi wannan mutum yakan yi sujada a kan yakan yi sujudu shukur ɗin a kan shimfiɗa shi ma ya makoma wannan irin hukuncin duk da muka wuce a baya cewa bai dace ba in ba wancan laruran na illan ƙila ta ƙiyatan ba amma dai lafiya lafiya ne wannan man ka sa shi an ce ana so ne ma fuskar ta ebo ƙasa bai sai ka goge ko me zai hana mutum ya rinka yawo da hankici in ka gama sai ka goge a za ga sosai da ba su rabo da ko tishu ko irin wannan in ka gama sai ka goge ka fito fefes kamar baka yi ba a gani amma batun mutum ya shafa mai duk wannan shi ma ba uzuri ba ne ba an ba uzuri ba ne ba ba za a karɓi wannan a baggan nan ɗin ba kan cewa ka san yanzu ana yin wani abu ko mata in za su yi aure daga amarya ta je amarya ita wata kamar allana allana da wasu idanu da wani irin abu ashe wa wannan fentin aka shi ranar sai dai in da ta damu da sallah ce take yin alwalarta da komai da komai kan ta je a yi mata amma in ba haka ba to sai dai an gama kuma ba sallah na no ba wunin gaba ɗaya ba ta sallah to kaga amarya a wuni ba ta sallah ba daga nan sai eh, eh, allani ya zo ya aure ta sai an ji a ta rigima da ango to ta yi kwalliya kuma ba ta tare da Allah fes ji kuma daman tana suke shiga ana ɗaurin aure shi ma ce ce a ɗaura masa da ita kawai an ga sun zama biyu an tare an gwaye biyu sun haɗa ɗaki gara sai dan me <laughs> to shi ne kaga wannan duk kurakurai ne ko to dai ba mu san nan gaba malamai ya za a tsara mana wannan abun a gyara ba ko in kwalle eh na'am na'am na'am yawwa to kaga wata furu? eh za a iya yin wannan to amma kuma problem din ba zai zama ha'ili tsakanin fata ba shi ruwan ne ai baya wanke bai wanke shi to kaga yawwa to kaga ya rufe fata kuma kaga an gudu ba tsira ba ya zama ha'ili amma kaga lalle ai za ga ya kama amma kuma yana da fata tana nan kamar lalle ya gabo to amma akwai abin kamar jamfarci kaga ruwa bai wanke shi ko kuma sannan ha'ili ne ya rufe abin da ya shafi farce wanda ma har da daɗewa ma shekaru da damar gaske wasu malami suke ce mana shi jamfarci matan musulmi za su iya amfani da shi mu ne ma muka yi batun tambaya sai ce i za a iya amma mace ya zama tana amfani da shi wajen in ba ta iya gaya mijinta ba ko shi bai da lissafi bai san ranar da take daura shahariya ba da ya ga ta sa jamfarci a hannayenta da kawunta ya san dangerous kawai duk da ya ga an kankare jamfarci an goge kaga za a rala ya sallage nan ko to ya san yanzu kuma laha alau ko haka malamin yake ce mana idan har matan musulmi ta amfani da jamfarci to sai dai ta bari lokacin daura shahariya da ta ga jini to zai sai ta lullube farjin ta jan farci daman ba batun za ta yi su sallah ko amma shi ma kaga wancan bangaren ayi a sunna ne amma a mazhabin albayt da an sa duk lokacin sallah mace za ta yi alwala ba sallar za ta yi ba amma za ta yi alwala ta zauna ta yi zikiri to kaga kuma alwala ai ba ta yi ba da jan farci tunda ya rufe farcen ruwa ba zai jika farcen ba to duk ire-iren wa'annan abubuwan dama na zamani shi mai kishin addini yana tsayawa ne ya duba to shin wani abin na yi sai ya auna ya zai zama ta mini kaga yanzu ita wannan aka sata ta goshin nan da sauransu daidai da sujjada mutum ba zai sujjada akan ƙasa ba zai ci sujjada ne a wannan in leda ce in ma meye wanda aka yi mata kwalliyar da ita ko ai za ga wani abu mai kama da filista ma da suke an mace ma ko hancinta irin na ne gajere sai ga an ɗan tsara an tada shi ya zama ɗom sai ka ɗauka amarya ka mai dogon hanci ce sai ta zo ta wanke ga ta dawo irin ta yanda take sai ka ce haka ko je ka da ce haka kuma da ce iya ga Allah ya yi ko za ka canza ni ne <laughs> to irin wannan gagaji ne wanda da yana kawo mutanen gano da suke wata yarinya ta ake shiga ta gurguwa ce tana da kanwa to shi saurayin ya zo sai kullum kanwa ce take fitowa suke taɗi da ita alhalin kuma kanwa tana yi ne a madadin ita yayata ta ta wadda take gurguwa har biki ya zo har komai da komai ya biya komai aka zo ɗaurin aure aka ɗaura aure a gyara masa gurguwa a kai <laughs> fes da ya zo za ta fito a ɗaki in ji ƙara ya ga ta canza ya ce haka kuma da ji eh, haka Allah ne ko za ka canza ne ya ce a ba zan canza ki ba amma dai kya koma gida <laughs> ana ƙara da ya ke da ban dariya <laughs> to kaga in ban garin a za a ku kawo mutum mai kakkiya tana zuwa ana taɗi da ita kuma amma a madadin wancan yi take zuwa kuma ba ku gaya ma ba sai da ɗaurin aure ya zo gwanan na ɗaura can goga masa kuma ga ta ruwa? za ta fito ɗaki a ga ta jefa ƙaba ce ya sai ta ce haka Allah ne ko za ka canza ni In ce a ba zan canza ki ba amma da ki koma gida rushe auren kenan kaga dole a yi fasa an fasa ko to irin wayannan yan nasir kamar haka shi ne ko yawwa akwai wata na'am eh oh ainihin duniya wani abu ne daga cikin kaunu in aka ce kaunu abin da ya kasance muka wani akawan mai kasantar dadda kasantattu yanzu kai ka kasantu da ba ka. hal ata alal insani hina min ad-dahri lam yakun shay lam yakun kun kun, ko lam yakun ka kai ma kauna ne duniya kauna ce cikin halittun Allah da Allah su ake nufi ai abin da Allah ya kawwana mukawwinul akwan me samar da samammu bari mu faɗa a haka ka gani me samar da samammu to shine ake nufi to duniya ai ɗaya ce daga cikin kaunu ka gani ko kuma akan dunkule a ce kaunaini sai a ce duniya da lahira an lura kaunaini sai a ce duniya da lahira amma Allah ta'ala da manzon Allah da ahlul baiti su kaɗai suka san yawan kaunu su kadai ko sama ne bakwai ƙasa bakwai ai ya ce wa inna la musiuna to har yanzu bai daina budawa bai har yanzu ai bai daina budewa ba yana na zamani again an lura ba a san adadin duniyoyin ba kuma kaga to Allah da manzon Allah da albaitu su suka san yawan duniya nan muka karanta wa kullu shay'in ahsaynahu fi imam mubin da aka kawo ko wani mutum an ce suna tafiya da imamu ali ina jin ko a bazar ne ma ya ga tururuwa ya ce ka yanzu a duniya za a iya samun wanda ya san yawan tururuwan nan imam ya ce masa na san bawan na san wani bawan Allah da ya san wannan yawan tururuwa ya san adadin maza da mata a cikinta ya san likitoci da sojojinsa da 'yan sandansa da da da da da da sarakunansu ya ce a duniya ce eh. ka san su ya ce da imam Ali. ka san ya ce na san shi ya ce bai karanta qur'ani ba ya ce Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ya ce eh kulle shay'in Allah ya ce ah sai nahu bi imamu mubin yace eh na karanta imam Ali ce to ai ni ne imamu mubin din Allahumma salli ala Muhammad wa ali to su kadai ne masana shi yasa ai da ya gaskiya ce farkon farkon mafadi ko yace zance ne a cikin ilimi ko aka an bada mutane a wajen nan farkon mafadi fadar ma ka gani ko yace zance ne a cikin ilimi ai zance ne a cikin ilimi yasa wasu suke tafiya haurayya to daɗa wannan shine alal aƙalla mala awal kawun duniya ɗaya ce daga cikin kawun kuma a cikinta ita ma akwai akawan na'am a falak shi kuma daban ai ai falaki a cikin duniya yake ko ko ana kawo falak a nan a duniya na abin da ya shafi taurari ai wannan falakin ne suke cewa yanzu falakin da muke ciki yau rana za ta zama zafin ta digiri kaza za a kaɗa isga mai kaza za a fara sallah a za ta kama kaza shi kamar saiti ne aina na na lokaci da Allah ya yi na shine falaki wannan shi kuma ka gani ko to shine insha Allah kamar rufin kwano ne da falanki ko wani abin ga falanki <laughs> ga falankai kala kala ga zana a sama ko to shine insha Allah na'am Imam Ali yana cewa wannan duniya Hmm. Allahumma salli ala Allahumma salli ala to kaji fa duniya irin wannan da lahira akwai arba'in irin su ko ina kuma akwai Muhammadu akwai Nuhu da Isa da Ai ko ba lura ba ko ina akwai Muhammadin su wannan Muhammadin namu fa ba kwanaki mun yi ba akan okay muna karatun um, mm, sayyidat nisail alamin ne ko Maryam sai nisa ya zama niha aziya sai nisa ya zama niha har aka zo kan sai da garija sai da nisa'i ya al-umma ol ka cukab ita kuma sai da zara sai da nisa ya alam ka cukab Yadda aka ce da Muhammadin kowace duniyoyi na arba'in ko ina da Fatima kuma ita ce dai wannan yar Muhammadu Rasulullahi ne ila mutum ya bai kansa aiki ya za ya haka to haka Allah ya yi haka Allah ya gane yanzu ba ga waya ba a yanzu sai zai iya yin jawabi ko ka samu group group sama da kala arba'in kowanne da wannan jawabin kuma duk sai ne yake ana gani a twitter ne a youtube ne a menene duk dai kuma kowanne duniya ne duk irin wannan abin da kake gani su whatsapp su telegram su waye kowanne abu da kake gani shi a zaman kansa duniya ne kuma lokaci guda ake gabatar da program kuma live kuma kowanne duk duniyoyi na ana gani a da in aka gaya mutane wannan wani sai ya yi girma ya ce kai ya za a haka ayu a ce ah, muhammadu shi ne to a wannan muhammadu shi allah kenan to ma adara kamar manu ko sai mutum ya ce to wannan to ko dai to ko dai kiristoci suna da gaskiya da gaskiya ne Allah ba haka bane ba Allah ya gwada maka ƙarfin ikonsa ne ya yi su suma ma ya mai da su haka balandane shi ka gani ko to alal akalla dai wannan kenan ba an ce mana mala'ika jibrilu da aka tura shi wata duniya ya je wajen sarkin mala'ikun gaba ɗaya da ya je fada ya zauna kusa da sarkin mala'ikun sarkin mala'ikan ya ɗauke shi ya riƙe ce o oh, kun ga wata halitta ta Allah kamar irin mu amma gashi dan ƙarami shi kuma jibril an ce in ya buɗe fukafukin sa haka zai dafa bangon duniya da nan da nan kamar yadda na dafa nan da nan kaga ai ba biya ne sosai ba ko to shi ba ma ba zai buɗe haka ba zai taɓa nan bangon duniya ne yamma da na gabas ba tare da ya ba sai ya ɗame jikinsa ba saboda tsaba girmansa amma ya je wata duniyar ta mala'iku wani mala'ika ya ɗauke shi shine sarki ya ce oh, jama'a kun ga halitta ta Allah mai iko kamar mu amma kuma gashi dan ƙarami sai ce inni rasulullahi ilaika ya ce a'udhu billahi jama'a ashe ai kun jama'a eh je ni ne sarkin mala'iku gaba daya inji Allah Allah ne ya yi gono wajen ga yace subhanallahi ko ta bakin dan malam barbancin nan da ya dauka wa mudurwa sai yana masa rawa ina wadannan ne ya dauka dan <laughs> wa <laughs> sai da je kai baba wannan ne bai ce uban wata <laughs> haka da shi ma wanda mala'ika ya dauki jibril yana wasa da shi ashe sarki ya dauka na mala'iku ka jokaf amma ga shi a nan wata duniyar wasa ake da shi saboda girman sa bai karasa na wa'ancan ba amma kuma girman kujerarsa ya je har wajen su Allah da iko yake ka gani ko to kaga irin wannan da <laughs> abin da yake faruwa girman sa shine ake kawa kamar annabi Muhammadu ko da Imam Ali mai tafsirin ummi da ya kawo cewa inna la la yasahi an yadribu matsalan ma ba'udatan fa ma fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين واي وانا علي تومي إن لا لا يزهى أن يضرب مثلا ما بعوضة kama da kan sauro wa ma fauka da abin da yake saman da sauro shine Abbasul Qummi ya fassara ya ce ba'uda Ali min Abi Talib ma bauka ha manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine ake nufi ita kuma giwa ce bambancin Imam Ali da manzon Allah bambancin giwa da sauro ai ya kawo a ciki ya ce in ka ɗauki sauro ka sa masa abin duba na gilis ka kalle shi tsaf giwa ce Allah ya yi ta haka giwa duk wannan girman nata komai take da shi sauro yana da shi iri ɗaya shi kuma gashi ko kashi ma babu kaji ko kaji ko Sai Allah bai wace da shi a abubuwa daban-daban ka gani ko to irin giwa kaga haka da giwa ne in aka harga giwa iri daya to kaga misalin yayi ai da Imam Ali da wannan to Imam Ali shine sauran manzon Allah shine giwa ha Abbasul Umi ke cewa ina masu cewa a wajen yan shi'a sun fifita alkan annabi yace to duk a wajen mu inda irfani kake da shi ilahi ala a ka matsayinsa da manzan Allah kamar sauro ne da giwa kana da bukatar ka ce wani ya wani girma ba bukata ma a gani amma dai komai da komai gasa amma dai ga yanda aka dauka to shi ma Allah misalin da ya ga kenan ya ci kila wani ya ce me yake nufi da wannan misali ce dilli bihi yawwa da yawa ya zubata. ta dalilin shi wannan ba uda ne wa ya hadi bihi kazira da yawa kuma za su je da shi amma dan ku sani ba kowa ne yake bata ba ta dalilin ali sai fasiki dan ka a ce laifin ali ne ya bata a fasiki na man da yake fasiki ne shine zai bata a gane ko to da Allah Allah dai da iko mu dai Allah da na mala wani Na'am. Na'am. da Eh. wani shi da su wa'annan daga america kullum na'am kuna minti ɗaya ne haka ɗan sakani sai a ji shi daidai wajen ne na'am ina ga masu sauraron mu su ɗauki wannan za su iya kuma kyau in kaji mm. in ji abin da yake zai zai zai cutar a kauce mai eh, a kauce makwayar gaske akwai akwai wani the triangle of monotheism So, the triangle of anti triangle wato kusurwa monotheism eh wato wasu ne shakiyai a duniya a amurka suke ko kuma ita gwamnati ma ko kuma sa ma a can ya kayo to to to sun sa a shi yanzu ana ana raba eh, wai wai su qur'ani suke yau wai wai suka ɗauki wasu abubuwa suka ga daman ɗauka da shan ƙurani suka ɗauko wasu daga cikin Najeriya ah, da eh. ɗauko daga cikin Taura suka da malmala su <laughs> suka fito da littafi ɗaya me suka ce a cikin me suka ce a cikin oho ni dai na cigiya ina cigiya wanda wanda ya samar da Allah ya kan gan shi eh, eh, amma ana raba shi a kowace a yanzu haka ya daɗe ana rawa shi a kuwait kuma an yi ne don ana so a da fatattu eh, ne suka su ja sai suka bi ko hannu eh. waje za su kama wani shiga da shi to kai hankali in dai kai mai yawan browser ne sauransu da Allah ka dubo ka gani ka ga yan uwanka me ake nufi ra'ayi da wani littafi da aka yi me ake nufi kuma duk inda ya karanta ka nemo wannan in ma wata ara ce da wata sura ce a cikin Qur'ani ka nemo kaga abin da aka faɗa a nan shine a nan aka yake a nan Allah dai ya riga alƙawarin cewa zai kare kayan shi ai mu shi kenan ba na abin damuwa to shi wajen da ba sani ba masu magana da hanci suna nan suna nan sun dauka cewa duk abin suke daidai suke a nasu ganin daidai ne ba ta lokaci in Allah da kuma ba ta taɓa cin nasara ba insha Allah wannan kenan game da the triangle of monotheism. No. No. Wasu samun Qur'ani ne. To. Sun ma kasu kiran sauran sauran abubuwan yan san dama ba littafin Allah ba ne. To. Wani shirin namu na yau Shi kenan? To, amala awal wannan abu ne mai sauƙi. Gashi su ma 'yan jarida ne 'yan boko. Sun gane ko? amma abin da ake na takaici waɗanda ba san musulunci ba ƙila su ne za a iya kawo wannan wanda ba san me alƙur'ani ba ko kuma sannan sun yi sharan hanya kamun samar da shi amma sharan hanyar ma ai ta sharu ba shine na rushe makarantun ƙur'ani an lura faɗa da aka dinga da makarantun karantar da ƙur'ani da sauransu da ƙago su boko haram da sauransu da hana tutun da ma haka ne an gane duk ma'abuta karatun ƙur'ani suke irin wannan ai so suke a rasa aramomi yanzu wannan ƙur'anin an jahilce shi an hana mutane karanta shi sai su yi wanda suke so din alabashi su ci gaba da ɗaukar hankalin mutane amma tambaya zai yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz to Allah har rantsuwa lamar kasmi ai sun yi ta banza ai ba zai yi ba suna rai kila ƙur'ani zai iya ƙa'in bayana nan salamun lahi alaihi imam mahdi bayana nan ba a gani ko? shi ma qur'ani ne mai zaman kansa ko da alalmomi sun kare ai kai mai nana ka gani ko na farko sannan kamar abin da kake fita di anan ba na ina ji ko na ba mu labari anan wani dan DSS da yake cewa wai sun yi wanda dai ake saba turowa daga kawo hari ne ta kife da na kama shi kuma sai zamo dan yi min tambayoyi ma to yake min tambaya akan wani abu da aka yi a zamfara ya ce har da shi a ciki shi ya rasa ya zai yi ya kubuta da ya kubuta a gona a wajen Allah abin ya dame shi nace me yace a jihar Zamfara <clears throat> aka sa ake saka Qur'ani a masai in mutum ya saka Qur'ani za a bashi dubu ɗari uku in ka yarda in za ka saka guda goma za a baka dubu miliyan nawa kenan miliyan uku adadin abin da mutum ya yarda zai saka masai duk masai guda za a je a saka mutum ya to gari rara gefe aka kama wani yana saka Qur'ani shine yace sai yace mini kuma kaga malam wallahi malamai ne aka tara suka da fatawa suka ce ba matsala babban ne diya da kasan nan <clears throat> yace malamai ne suka bada wannan fatawar ta jihar Zamfara cewa a rinka saka Qur'ani a cikin masai yan bokon suka ce ba matsala sai suka ce musu wai Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka tunda Allah ya alƙawari zai kare shi ko ina kai ne idan ka za ka je ba shi a masai amma kan yaje ma Allah ya dauki abinsa malamai suka ba su fatawa to shi abin da ya dame shi a wani ya je zai saka aka kama shi aka yi masa kuwa sai ya ce shi ma sa shi aka yi ana nan ana sai ya tuna asirin wani babba a jihar ta Zamfara jama'a sai ya gane ya ce su aka tura a matsayin yan iskan gari duk wata guguwa ta yan iskan gari to DSS ne suke zuwa su yi ta ba wannan iskan gari DSS ne ya ce su aka turo mu a matsayin yan iskan gari muka ce o oh, ba mu yarda ba Muga muka yayi gidan aka muka kunna ma wuta amma abin da ake so shi mu ɗauko shi ce to mun ɗauko shi mun kawo shi iya ta nan Kano mun saka shi a jirgi ya tashi amma ba zan gaya ma ƙasar da ya tafi ba kaga mun bashi kariya yayi wulakanta Qur'ani ƙarƙashin jagorancin sa ake sai Qur'anin nan a Masai a jihar Zamfara yace mun bashi kariya kuma ya tafi yace tuni wannan abin ne da man na je lahira ya zance da Allah ka gani yace shi wannan abin ne sai na ce masa to gaskiya ne ban ban san me zan ce ma akan wannan abun ba amma dai in ta kama wa daren magana za ta je bakin sai ko in Allah ya dama na da malam turi sai in gaya masa shi kuma ya isar da sakon ku amma dai na ma alƙawari in Allah ya da wannan magana zan faɗe ta inda ya kamata mu ji me wannan matsayin aikin naka da kai sai na ce masa amma na taɓa jin inda sai ya ba aka ce ya ba wani soja dama cewa ana sa su harbi mutane kuma ba tare da mutanen sun taka sun zubar ba sai dai ce masa in aka ce faya in bai bude ba kuma kashe kashe shi za a yi sai sai ce to ya rinka harba a sama da to kaga karshen ta kuma yanzu da ba ku je kun yi haka ba ka san aikin ku na munafunci ta yi kila a kakkashe ku ya ji haka ne na ce to idan ya zama saboda karan rayuwar ku ne kuma ku ba ku saka Qur'anin ba me aikin ne aka ce ku tsamar da shi ko kuma kun tsamar da shi amma a wajen Allah ba ku tsamar da shi ba ko wanda ya hana ne mutanen zamfara su kashe shi ne an ɗauke shi a yanzu a wajen yan nan bara an gaishe an kona gida amma mutumin yana waje da kansa ya yi wannan ban Allah yake gaya mu amma abin ya ce ya dame shi da shi dole ne ya dame tun da shi kamar yadda yake gaya muku a ɗaya ba ya karatu alhamma ne gangaran amma ya je shiga soja har ya tafi intelligent ɗin soja har ya bi ya bi ya lalata a rayuwarsa da sauran ga shi alalan ma ga yi sharifi hawa <laughs> garura ba don ya taɓa ce shi ya rasa ya za a yi a iya amfani da shi a cutar da shi a sai shi san ya kasa kin shi ana ce to ai saboda kai sharibi ne yasa ba ba yi iya wannan aikin da kai ba a zanna a zanna a zanna a zanna kuma ka riga ka shiga kuma dole ka yi amma sai ka taka a zanna ce to wannan magana in ta je wajen sa sai ma ji me za su ce da ku amma dai lalle ne ban da abin da zan iya gaya ma wannan dai dan misali ne na kama kuma ba wai na ka mafuta bane amma dai lalle aikin ku akwai a ah, hadari a ciki to kun gani in wancan sun yi sabon qur'ani a sa na kafirai da kuma jahilai sun ɗauka ai ba a san ƙur'anin ba ko ko to amma in aka tsaya aka duba irin matakan da aka rinka ɗauka a wajen faɗa da ma'abuta karatun ƙur'ani ai za ga cewa to daman ashe wayan a ci ne ko aka kori kare a gindin dinya in ji hausawa to irin wannan wayan a ci shi ke sa suke samar da wasu abubuwa da abin da ga an samar walaya da dalili a gani ko idan masu hangen nesa kuma sun gano dalilin sun faɗa ƙila a ce ƙarya suke yi kaga a hankali a hankali kuma Allah in ya gana ma sai ya tona asirin abun ya fito fili kowa ya gani to wannan dai Allah akalla rayuwa ne muna neman tsari ga Allah ga shi ya kare mu Allora ma salatu ala muhammadin wa ali muhammad <laughs> sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad na'am malam Ka wa ba? Shi manzo Allah? Eh, sallallahu alaihi wa sallam ko Yana nufin annabi ne ko Eh? Eh. Na'am. Hmm. Eh. Me ma'anar raba gida hudu? To gaskiya ban iya sanin menene manufa a nan ba in ce zan yi magana ka san me waka ko ya san da menene ya dogara ya faɗi wannan ɗin to ban iya iddila'i akan menene ya ke nufi da rabuwa gida hudu din ba ko yau amma kila an karanta ƙadiyar uhudin ta yi wa kila a gano me yake nufi ko in mun yi nan mu ga ga ɗaya in mun yi nan mu ga <laughs> mu gane rabuwa faɗin to insha Allah yanzu ina jin